التعليق يكسن شيء أقول إمام البخاري أشكل لتافن الجامع الصحيح ذا متاشد قفر آه الإمام السيوطي ومع ذا لشيخه بقاله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في باب المعلق وما عزى لشيخه بقالا ففي الأصح احكم له اتصالا وما لها لدى سواه ضابط فارة وصل أخرى ساقر الاجتماع ذا لشيخه بقلع وما ما الحديث الذي ذا حديث الدياء دا إمام البخاري يجب ياشي الزوغة أيه لشيخه زوغة المنسلسل بما إله أي لا شيخه bi qala yake fulan qala fulan ya fi manta wa qala wa ya al-islam ana batta ne kawai don cikawa amma ba wai tana da ma'ana ba ne imam bukhari a cikin rafin sa asir akwai hadisan da ya kawo su mu'adai mun bayani mun kuma faɗi taliki a ba ma'awar isminhu ya tsaku lau ila akhiri mu'allaku duk aka hadisin da aka shafa farko nasa ko da zuwa fitan hadin ne wani shi mu'allaku shi alhadithul mu'allaq eh akwai hadisi cikin bukhari da imam al-bukhari yakan faɗi malamin sa kamar yace qala hisham ibn ammar hisham ibn ammar malamin sa ne bai ce haddathana ba bai ce akhbarana ba bai ce sami'tu ba sai ce qala hisham ibn ammar bai kuma ce qala li hisham ibn ammar kawai ka ce qala fulan baya nuna kaji daga wajensa ko yana nuna haka ba nuna ka ce qala abu huraira qala abdullahi ibn umar qala jabir qala anas baya nuna cewa ka ji ne da kunnanka labari kake bayarwa cewa sun faɗa to wannan malamin ne ya zauna gabansa, ya yi karatu a gurin amma kuma bai ce wannan hadisin na ji a wajensa sa ba sai ce qala hisham to shin za mu dauke shi a matsayin mausul ne musnad ne ko ko a'a za mu ce shi ma mu'allaq ne to wannan shi ne ita ce matsala ɗin hadisin da imamul bukhari ya jingina zuwa ga malaminsa da faɗarsa ƙala fulan sai ya ce fafil asahi a magana mafi inganci ihkum lahu tisala yi masa hukunci da cewa hadisi ne mausul wato ba mu'allak ne. an gane ya ce maka wannan ita ce magana mafi inganci saboda a cikin malamai akwai waɗanda suka saba ma wannan ra'ayin akwai waɗanda suke ganin ai ko da malaminsa ne tunda dai bai ce ƙalali bai ce haddasa ni ba bai ce akbara ni ba bai ce sami'tu ba to a nan ta'aliki yayi tayu bai ji ba akwai waɗanda suke da wannan ra'ayin a irin su abdulhaq al-ishbili irin su ibnu daqiq al-eid al'imamun zahabi da wasu daga cikin malamai wanda suna da wannan ra'ayi shine abin da ake fahimta daga magana ibnu manda to amma mafi yawan malamai jumhurinsu su suna ganin cewa hadisi bukhari ya ce kala fulan kuma fulan din nan malamin sa ne to kawai ka ɗauke shi mausul shi yasa aka ta rigima akan hadisul ma'azif hadisin da ya magana akan al-ma'azif kayan kaɗe-kaɗe wanda ya zo a cikin sayuwar bukari. kuna da min ummati hadisin abu malik ko abu amir al’ash’ari da kuna min ummati a akwamun yuhillun al’ahira wal harira wal ma’azin to shi ma a farkon sa cewa kala hisham ibnu ammar an haddatana ko an sadaka ibn khalid kama galibi malamai sun ce hadisi ne mausuli kuma wani shine ra'ayin da ya fi da ya rinjaye a cikin magaganun malamai an gane ko Saura ka wannan ba za ka ce masa mu'allaq ba wa ma laha lada siwahu dhabitu fataratan waslun wa ukhra saqitu wa ma laha wa ma ma anan nafiya ce wa ma laha ita wannan lafazin ita wannan kalmar qala ba ta da wani dhabitun wata ka'ida ajiyayya ka'ida guda daya lada siwahu a gurin wani ba bukhari ba ita ba ta da wata ka'ida guda daya fataratan waslun wani lokaci wani malamin ya ce kala yana nufin hadisin yaji. Shi ne wasu wa ukura ta tutu wani kuma yana nuna cewa akwai wanda aka sarayar akwai hazifi akwai goge wani a cikin isnadin saboda haka ba ka da wata ka'ida guda ɗaya a gurin kowa saboda haka a cikin malamai yanzu kamar ibn juraij abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij yana cewa idza qultu qala ata faqad sami'tu minhu idza qultu qala ata faqad sami'tu minhu yace in nace qala ata to naji duk da cewa mudallisi ne kuma yana daga cikin lafazan da ake amfani da su ko kalmomin da ake amfani da su in ana so a yi tadlisin hadisi a ce kala in muna magana da kai ka ce wane ya ce kuma na san wane dan abokinka ne ko malaminka ne ko kuna tafiya tare ko ka ce wane ya ce kawai abin da zai zo min a raina ka ji ne da kunnanka ba zan taɓa kawowa cewa watakila gaya maka a kai ba sauraka mudallisu suna amfani da ƙala wajen ɓoye wasu da tsakaninsu da wanda suka yi ruwaya da gare shi idan ya kasance malamin su ne to ibnu jurayj mudallis ne to amma duk da haka yake cewa idza qultu qala ata in nace ata ya ce faqad sami'tu to naji saboda ka kaga anan kalmar qala shi a gunsa daidai take da sami'tu ko haddathana ko akhbarani an gane to amma ba kuma kowa ne haka ba hajjaj ibn muhammad al-mustisi shi ma yana ruwa daga ibn jurai shi ba yace qala ibn jurai a gurinsa ya ji ne ba wai kawai yana jingina magana dai zuwa ga ibn jurai ba shi yasa yace wa ma la hala dasiwahu zabitu fataratan waslun wa ukhra saqitu na'am قال ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن سلا ومسلم يشوي تعاصرا فقط وبعضهم طول صحابة شرط وبعضهم عرفانه بالأخذ عن واستعمل إجازة في ذا الزمن وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قد انحوى في المعنعن الحديث المعنعن an gama magana akan al-mu'allaq to wannan shi ma duk jahade da mu'allaq din shi al-mu'an'an ne nau'i na goma sha uku daga cikin anwa ulumul hadith a gurin ibn salah al'an'ana ita ce kalmar an da malama hadisi suke amfani da ita an fulan an fulan an fulan ita ake kira al'an'ana masdar ne ja'ali kamar da kake cewa hailala ko haulaka ko sabhala ko basmala duk za ka samu daga wata jumla ce ka ƙirƙiro wannan masdar ɗin amma ba masdar ba ne wanda ke abin nan sama'i shi ne ce al-mu'an'an hadisi mu'an'an wanda aka kawo an'an a cikinsa kun ka an kalmar an ba ta nuna sama ba ta nuna kaji kuma ba ta nuna banta ji ba kalmar an tahtamilu sama wa tahtamilu ghayra sama to daga cikin lafazan da ake hadawa da wannan akwai anna haddasana fulan anna fulan kala kaza kaza to anna ita ma tana nuna yaji ko tana da bai ji ba ita ma ba ta nuna yaji ba ta nuna korewa ba ta nuna tabbatar da ji ba ta nuna kore ji ta wa ta tana daukar duka ba'adonin guda biyu to hukuncin ta zai fada a isnadi sauraka hadisin da yake da an ana ana kiran shi al-mu'an'an hadisin da aka yi amfani da anna ana kiran shi al-mu'annan shi ne ce wa marrawa bi an wa anna fahkumi bi waslihi in liqa'u yu'lami wa marrawa bi an wanda duk yarwaito hadisi bi an yarwaito hadisi daga malaminsa da sigar an Ya ce an fulan ba tare da ya bayyana ya ji karara ba tare da amfani da kalmar haddasana ko na ko sami'tu ba wa anna ko ya amfani da sigar anna na fulan anna fulan qala kaza na fulan anna fulan qala kaza to yaya hukuncin wannan sanadin muttasili ne ko munqati ne sai yace za zaka yi wa mimun ɗin kisra lil wazni saboda tsayar da wazanin waka kawai wa marrawa bi an wa anna fahkumi amma yadda yake fahkum ne bi waslihi fahkum bi waslihi ka yanke hukuncin cewa wannan hadisi mausuli ne hadisi ne mai cikakken sanadi babu inqita'i a cikin sa sai dai idan daga baya wani abu kuma ya bayyana amma a zahirinsa dan kawai an yi amfani da an ko anna ba za ka yi masa hukunci da inqita'i ba sai idan akwai bayyananniyar hujja ko bayyanannen dalili amma da sharaɗi guda biyu su ne zai ambata lika uyo yu'lami idan an san cewa da almu'an'inu da almu'an'anu anhu almu'an'inu shine shine dalibin shi mai cewa an din da kuma almu'an'anu anhu shi malamin da aka ce an shi an gane ko idan sun taɓa haɗuwa idan liqa'u yu'lam in an san cewa sun taɓa haɗuwa ba wai sun taɓa zamani ba sun taɓa haɗuwa sun haɗu a gari guda ko sun haɗu a kasuwa ko sun haɗu a masallaci ko sun haɗu wurin aikin hajji sun dai taɓa haɗuwa wannan sharaɗi na farko kenan idan liqa'u yu'lami sannan sharaɗi na biyu walam kun mudallisan walam kun mudallisan shi almu'annu ɗin shi mai cewa an ɗin shi ɗalibin bai zama mudallisi ba bai zama wanda yake ƙwange wanda yake ɓoye wani aibi ya yi amfani da wata kalma da za ta zama mai harshen damu za ta ɗauki ma'anoni biyu ba za ka gane ba bai ji ba amma kuma sai ka fi zaton kamun ma ya ji saboda kalmar an kamar yadda muka ce an ba ta nuna baka ji ba ba kuma ta tabbatar da ka ji dan ka yi amfani da ita akan abin da baka ji ba ba a cewa ka yi ƙarya kamar yadda muke cewa an abi hurairata ba wanda ya ga abu huraira ba wanda ya zamani da shi ba wanda tsakaninmu da shi ta zara ce ba tsanuwa ba amma an muka san ce an abi hurairata sai mai kawo kalma an amma da ɗayan mu zai ce same to aba hurairata kaga anan ce kai wannan fa wani abu huraira ne ko an yi sabon abu huraira ne ba mu sani ba saboda kalmar sami'tu zahiran tana nuna kaji ko akhbarana abu huraira ko haddathana abu huraira amma an abi huraira wannan ɗalibinsa za a iya ruwaitowa a wasu sa'id ibn musayyib an abi huraira kaga an sa sa'id ibn musayyib daman babban almajirinsa ne kuma aka kawo an ba ta kore bai ji ba saura kaga ita an tana hawa nan tana hawa nan an gane ko to saura ka shi mudallisi wanda zai ji magana za mu zo tadlisi nan gaba wanda zai ji hadisi wanda zai ji hadisi a gurin wani daga malaminsa to ba ya sanya ambaci waccan wasu da kawai sai rika ambato malaminsa kai tsaye sai amfani da kalmar da ba ta nuna ya ji kalmar da ba ta nuna bai ji ba ita ce kamar kalmar an ko kalmar kala ko kalmar anna to shi yasa suka sharadi a irin a irin wannan hadisi mu an an ana karbar an ana amma banda ta mudallisi ko da an san suna da liƙa malamin sa ne ɗari bisa ɗari bal ma a ce ba ya da wani malamin da ya sani kamar sa to amma in yana tadlisi yace an to akwai shakkar yayi tadlisi an gane ko ya yace walam yakun mudallisan bai kasance mudallis ba waɗannan sharuɗa guda biyu in suka tabbata to ijma'i ne a gurin malamai cewa hadisin mausul ne koda da an koda da anna aka samu tabbatuwar nika kuma ba mudallisi ba wannan babu mai ja akan haka cewa hadisi mu'an'an idan ya kasance da waɗannan sharuɗa guda biyu hadisi ne wanda yake karɓaɓɓe sai ya ce waƙila la waƙila wasu suka ce wasu malaman 'yan kaɗan dan ana ma jingina ra'ayin ne ga al Muhasibi, muhasibi ka ba wai malamai ne shahararru a ilimin hadisi wasu suka ce la ai ba za a ce wannan hadisi ba bane sai dai a ce munqati ne sawa'un rawi din mudallis ne ko mudallis ne, an sallika ko ba a sallika ba inda ce an to sai an binciko inda ya sarraha cewa sabi'tu ko akhbarana ko haddasana, to wannan ra'ayi ne wanda yake shazi ra'ayi ne wanda yake ba ba karbatse ba shi yasa ya ce wakila wasu suka ce wakila anna wakila anna ba wasu suka ce a in anna ce ya yi amfani da ita to ka yi hukunci da cewa wannan hadisi munkatsi ne shi ne anna iqta ka yi hukunci da cewa munkatsi ne wa amma an sila idan kuma an ce to ka wannan ka yi hukunci da cewa muttasili ne wato suka bambance tsakanin an da anna suka ce in an ce to ba za mu ce akwai matsala ba amma in an na ce to akwai matsala to su ma wannan ra'ayin nasu ra'ayi ne wanda yake mai rauni wa muslimun ya shirin ta'asuran faƙat imam muslim a gurinsa in aka samu hadisi mu'an'an abinda yake sha sharaɗi wajen karɓar hadisi mu'an'an ya zama da ɗalibin da malamin sun yi zamani kawai wato abinda malamai suke cewa muslim ya shtaritu imkanan lukui shi ne ma'anar ta'asur a nan ba wai kawai yana nufin su yi zamani ko da ko ba zai yi su haɗu ba a'a ya zama akwai imkanin lukui akwai yiwuwar su haɗu sun yi zamani ɗaya wane ya taba zuwa hajji ba ma taba zuwa hajji duk da ba a samu labarin cewa a hajjin nan sun haɗu ba ta yi ka je hajji wani ya je hajji ba ku taba ba ku haɗu ba amma dai akwai yiwuwar ai a haɗu wane ya rayu a gari kaza shi ma wani a garin kaza ya rayu ba mu da wani labarin da yake tabbatar mana da cewa sun haɗu to amma akwai yiwuwar su haɗu tunda a gari ɗaya suke wannan shi ne ake kira imkanun lukwi saboda mai sau an samu mu'atara an samu sun yi zamani ɗaya ta yi a samu zamani da amma ba za mu babu imkanin Dokai. a ce wanda ya rayu fi aksa shar wanda ya rufi annal gar kuma ba a taba jin cewa wanda ya yi tafiya ya je wannan ƙasar ba wanda ma ko bai tafi zuwa sai zo wannan ƙasar ba ko a ce a shi ɗaya ma bai taɓa fita daga garin da yake ba kamar imam malik in banda ya fita ya je hajji ko umara ba inda yake zuwa saboda haka ba za ka ji a tarihin malik an ce ya je basara ba ko ya je kufa ko ya shiga masar ko ya shiga sham sauraka yana makka yana madina sai lokacin hajji ya tafi ya je hajji ya umara wata hajji wata shekara ma ba zai je ba an gani to kaga wannan idan wani can a sham wanda shi kuma bai zo hajji ba bai je umara bai taba zuwa hijaz ba in ya ruwaya daga maliku ko da sun yi zamani daya sai aka wannan ai bai taba wannan shi dai maliku bai je inda yake ba shi ma kuma mun samu labarin ba inda yake akwai malaman da har suka bar duniya ba su yi hajji ba to kaga anan duk da akwai mu'asara sun yi zamani daya amma babu liqi babu liqa babu imkanul liqa an gane saboda shi kansa muslim ba wai yana sharɗanta mu'asara ce an tsatta ba wato zamani kawai a'a yana sharɗanta yiwuwar su haɗu imam al-bukhari shine yace a'a sai an tabbatar da sun haɗu ba kawai yiwuwa ba sai an tabbatar da sun haɗu ta za a tabbatar da sun haɗu shi ya ba da labari misali ya ce na haɗu da wani tunda adali ne amintacce ne za mu gaskata shi in har ba mu gaskata shi ba mu yarda da amanarsa ba mun yarda da amanarsa ya ce na haɗu da wani shi kenan ya ba da labari kai tsaye wannan hanya ce da za mu tabbatar da liƙa ko wasu su ba da labari amintattu su eh wani da wani sun haɗu a guri kaza ba shi ya faɗa ba amma wata amintattu ne da mun yarda da su suka faɗa shi ma wannan yasbutu bihi liqa ko kuma mu samu kyakkyawan isnadi da ba shi da illa ɗalibin na sami ituwa wane ko haddasana wane ko nawa wane ko da isnadi ɗaya ne tak cikin ɗaruruwan hadisansa in muka samu wannan to wannan kalmar sami'tu ɗin ya nuna sun haɗu mun bai haɗu ba ya zai ce sami'tu sauran da zai ce an an ya je ta faɗa imam bukhari bai da matsala anan shi dai yana so a samu abin da yake tabbatar da an haɗu to wannan ita ce shi ne rikicin da ake cewa an same shi tsakanin imam muslim da imam al-bukhari imam al-bukhari yashtaritu liqa imam muslim yashtaritu al-mu'asara duk da cewa imam muslim ba mujarrad al-mu'asara yashtaritu imkan al liƙa, wannan kuma yashtaritu al-liqa yashtaritu al-luqi shi yana shartanta sai an haɗu din sai an samu abin da ya tabbatar da an haɗu to wannan sharadin na imam al-bukhari ba wai imam al-bukhari ne kadai yake banta a kansa ba kusan dukkan malaman da suka gabace shi ibnul madini malaminsa abu zur'a abu hatim duk akan wannan ra'ayin suke ba wai ra'ayi ne da imamul bukhari kadai yake banta da shi ba duk da cewa an fi shi yasa aka ce kuskure ne ka dauki muqaddimar sayo muslim ka ce yana yi wa bukhari raddi shi bai ce bukhari ba bai ambace shi ba saboda ka ra'ayi ne na jumhur duk da wasu sun ce imam muslim shi ma ba wannan sharaɗin yake wa raddi ba saboda irin yadda ya kausasa harshe zai yi wahala a ce su ibn al-madini su imam al-bukhari su ibn ma'in su imam ahmad su abu zur'a dukkan waɗannan magabatansa ne a ce suna kan wani ra'ayi amma a cikin maganganun sa ya rika nuna cewa wannan ra'ayi ne na jahilai sai ma imam muslim ba zai haka ba don haka sai suke cewa sharaɗin da yake raddi ba wannan sharaɗin yake raddi ba to magana ce dai mai faɗi babu lokacin tattaunata amma abinda shi mala yake cewa anan wa muslim ya shirin ta'asuran faqat muslim yana sharɗanta zamani ne kawai <coughs> mun faɗa abinda muslim yake nufi ake nufi da sharɗanta zamani shine imkanul liqi wa ba'dhum tula sahabatin sharat amma wasu daga cikin malamai kamar abul muzaffar as-sab'ani ash-shafi'i shi a cikin bayanansa an fahimci cewa yana sharɗanta dogon doguwar abokantaka ce sai an samu daɗewa tsakanin almajiri da malaminsa sannan za a karɓi an anasa wannan magana mai rauni ce kwarai da gaske babu wanda wanda ya tafi a kanta wa ba'dhum irfanahu bil akhdhi an wasu kuma suka ce a'a a san shi a samu ya tahara a san shi da cewa yana ruwaya an ai an rawa anhu an shafe majrurun bihi din saboda ilmi bihi saboda an riga an gane shi daga cikin siyaki ma'ana bil akhdhi an ay an marrawa an wasu suka ce a sai an san shi wato da an yi magana a ce ko dalibin wani ko eh ɗalibin wani ma'ana ma'ruf ne da wannan wani to in ya kawo an ana sai a karba <coughs> wannan magana ana jingina abu amr addani abu amr addani usman ibn sa'id makarancin alƙur'anin nan ana jingina masa wannan wato bayan allika yana shaɗanta tsola suhba kuma yana shaɗanta ya zama marufan bil akhzi amman rawa anhu wannan ibnu salah ya kaito wannan kama wannan dukkan shi magana ce mai rauni sai malam yace wastu'mila ijazatan fi zazzaman wastu'mila an yi amfani da su waɗannan lafizza guda biyu wato an da anna ijazatan a wajen bayanin ijaza ijaza shine malami ya halatta maka ka riƙa ruwayar hadisansa ko wani littafinta. ya ce littafin nan wani hadisai na ne a ciki na baka izinin ka ba da su daga gare ni saboda haka in ka tashi sai ka faɗi abin da yake nuna ka ji hadisin daga wajensa kamar kai amfani da kalmar amba'ana misali amba'ana duk da bai zauna ya karanta maka ba amma ya baka ijaza ya baka certificate na ka je ka izini ka je ka bada labarin hadisan daga wajensa <coughs> ya zama malamin ka bil ijaza to malam yake cewa malam su iya ce a fi zan zaman a wannan zamanin mutaakhir na karshe karshe na baya baya an yi amfani da kalmar an da kalmar anna a wajen abin da yake ijaza ce ba sama'i ba ne ba ƙira'a ba ce alashai an gane abin da yake ijaza ce izini ne kawai malamin ya bayar to akan yi amfani da an ko da anna wajen isar da wannan izinin amma fi zaman a wannan zamani yana nufin a zamani mutu akhir ba'da sanatul 500 bayan shekara ta 500 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan mala ya ce wa kullu man adraka mala hurawa muttasilun wa kullum man adraka wa kullum dukkan wato hadisin dukkan wani wanda ya riski abin da ya ruwaito wato kissar da ya ruwaito ya riske ta a gaban shi a lokacin shi abin ya faru yana ba da labarin kissa wata waƙi'a wacce ya riski lokacin ya riski zamanin ko a garinsu aka yi a lokacinsa aka yi yana da wayo yana da hankali yana fahimta sai yake ruwaito kissa an gane ko to wannan ruwayar da yake mutasila ce ka zo kana ba da wani labari da yake faruwa da ya faru a zamanin da kana da wayo za ka iya riskarsa amma idan zamanin baka riske shi ba in kana ba da labari to wannan labarin munqati ne an gane yanzu zo ina ba ku labarin yakin biyafura to da munqati ne bare ko zo ina ba ku labarin yakin shi usman dan fodiyo to da munqati ne saboda bai saboda mutum bai riske wannan ba shi yasa ce wa ghayruhu wa ghayruhu ai ghayru ba zukira wanda zai ba da labarin waƙi'ar da bai riske ta ba kat'an hawa to ya tattaro in kida'i ya tattaro isnadin da bai cika ba an gane ko wato ƙa'idojin ilimin hadisi inda a ce in mutum ya san su to duk wannan baragadar da wannan hayaniyar da wannan suki burutsun na facebook da waye da za ta gani za ka ta sace labarai don rariya ce ingantacciya ta tashi labari saboda za wani labarin kana karanta shi kana duba za ka ce ka wannan ɗanzan kurege ne saboda za ka ga duk ka'idojin rusa labarin sun tabbata a cikinsa haka sai ka ga wani yana yanzu na sai ka ga wani abokinka ne ka shi ba yadda yake tare kuke komai da komai amma sai ka je na baka wani labarin da wani abu da ake a villa a can presidency yi an zauna jiya <laughs> wani labarin a ai jiya an zauna ai jiya sai ka ji ana faɗa wata gulma wanda ko su wanda suke zaune ɗin in za su yi da sai sun yi kasa kasa da bire su amma shi har ya ji kuma jiya ba a ba ɗau lokaci ba wani a ce an ɗau lokaci labarin har ya fito ya yaɗu a'a jiya aka yi da daddare yau da safe ya je yana kyasa maka to kai ya aka karasi wannan labarin to akwai akwai akwai akwai tarkace wato shi yasa ilimin hadisi a cikin dukkan ulum babu wanda ya kai shi saboda yana hidima ga dukkan wani ilimi shi babu baya bukatar wani ilimi amma shi dukkan wani ilimi yana bukatar in hadisi kake a in tafsiri kake in fituhu kake in sira kake kowa mai kake yi kana buƙatar ilimin hadisi saboda shi ne zai rika rairaye maka yana tace maka wato gurɓatattun wasu labarai wasu hikayoyi wata ba su tabbata ba قال المصنف رحمه الله التدليس تدليس الاسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذا قال وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعارا لم يجمع ومنه أن يسمي الشيخ قط ومنه أن يسمي الشيخ فقط به الآيات مطلقة فقط ومنه أطف وكذا أن يكراه حدثنا وفصله الإبطار وفصه الإبطار وفصه الإس مقرى وكل هو وكيف بجرح فاله ولو بمرة وضح والمتباقبوهم إن صرغوا بالوجه الأخضر ها صحر فيكم واني مباحث شيني التدليس شيني النوعي نقوم شاهدون لكشن أنواع علوم الحديث أقول ابن السلاح shi ma munasabarsa da waɗanda suka gabata waziha haci. saboda dukkaninsu babi ne na wato yankewar isnadi da rashin samun cikar salsalarsa abinda ake kira al-isnad ko kuma al-ittisal ittisal sanad haddus sahih musnadun bi wasli har yanzu yana kan abin da ya karya wannan sharadin na al-musnadun bi waslihi tadlis kalmar tadlis da kalmar masu ne na dallata da aka samu shi daga addalasu addalasu shine wato tsananin duhu shine addalas zama abu ya rufe duhu kirin ba a ganin komai shine addalas at-tadlis yi amfani da at-tadlis wajen rufe aibi wato ga wani aibi ga wata nakasa ga wata gazawa ana kokarin lullube ta a rufe ta to ana so a yi tadlisi ana so a rufe wani aibi ka a ganshi shi yasa aka samu tadlisi cikin harkar kasuwanci wato dan kasuwa yayi ta maka rufa rufa baya so ka gane aibin abin da kake so ka saya a gurin sa saboda kai ta koyi aibin sa to wannan tadlisi ne yake kira tadlisi ikhfa'u aibi sila ka koye aibin kadararka ko hajarka abin sayarwarka to haka na a hadisi ana samun tadlis tadlisi akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shiyukh tadlisul isnad da tadlisul shiyukh to shine zai bayanin waɗannan gaba ɗaya kashe-kashen ce tadlisul isnad bi an yarwiya an mu'asirin ma lam yuhaddithu bi an ya'ti bi lafzin yuhimu ittisala ka an wa anna wa ka qala ce tadlisul isnad abinda ake kira tadlisul isnad shine an yarwiya an mu'asiri yayi ruwaya shi mai bada ruwaya yayi ruwaya daga wani mu'asiri wato malamin da ya zamani da shi ko ma malamin da suka haɗu ya ji karatu a gurinsa ko suka yi zamani da shi amma ba su haɗu ba ko suka haɗu ma ya ji karatu a gurinsa ma lam yuhaddithu hadisin da shi wannan malamin bai sanar da shi ba bai karantar da shi ba bi an ya ta yaya shi wannan ɗalibin ya zo da wani lafazi yohi muttisala wanda yake nuna saduwar isnadin shi da malaminsa lafazin da zai ke ihami yake bayar da wata ma'ana a fakaice cewa sun haɗu duk da ba tarihi ba ne ba ƙarare ya nuna sun haɗu ba amma dai za ka iya fusgar cewa ta yiwu sun haɗu daga kalmar daga wannan lafazin shi yasa aka yi amfani da kalmar yohimu zai jefa maka a tunaninka ka ofe wahalika fi wahalika zai jefa maka a tunaninka a zatanka cewa sun haɗu ne ma'anar yohimu ka ofe wahalika fi zihnika zai jefa maka a tunaninka cewa sun haɗu Shi ne kamar mai yace ka'an ka'an kamar lafazin an wanda kalmar kamar da muka faɗa an ba ta nuna ba a ji ba ba kuma ta nuna ƙarar an ji za ta iya ɗaukan wannan da wannan duka ya yi amfani da kalmar an ko ya amfani da kalmar anna kamar an anna fulanan qala an anna fulanan ƙala, lalle ne ya ce kaga ana ba tabbas cewa ya ji ko bai ji ba kalmar anna ba ta nuna haka waka za ka ƙala haka nan kalmar kala wani alif lil itlaq ce kala ɗin wani alif ce lil to shi ake kira tadlisul isnat mutum ya ruwaito wani hadisi an wuya an mu'asirin lahu أو أمن لقيه أو أمن عاثره ما لم يسمع منه موهما سماعه منه ruwaito abin da yake bada da ihami cewa ya ji alhalin bai ji ba ya amfani da wata kalma wacce idan ya bayyana cewa bai ji din ba ba za ka jefe shi da karya ba ai bai ce na ji ba cewa ne an to shi da yake wakila wasu kuma malaman suka ci shi Hanyar wuya ma lam yasma minhu ya ruwaito abinda bai ji daga wajensa ba bai ji daga wannan malamin ba walau ta'asuran lam yajma'i ko walau ta'asuran lam da zamani ma ba su hada ba wato ba su ma haɗa zamani ba wato kamar ya ce ba ma sharaɗi ba ne sai an samu mu'asara ko ba su haɗa zamani ba in dai zai ruwaito abin da bai ji ba ya yi amfani da wani lafazin da zai baka ihamin ya ji ko ba su haɗa zamani ba sunan shi tadlis don wasu malamai ba sa bambanci tsakanin at-tadlis da al-irsal al-qafi at-tadlis da al-irsal qafi wanda zai zo can gaba ya yi mana babinsa in dai har za ka rawaito wani hadisi daga wani wanda za a iya ɗaukan ko kaji alhalin baka ji ba to wannan sunan shi tadlisi ba sharadi bane sai kana da ruwaya a gurinsa tare da cewa wasu suna shaddanta cewa sai kana da ruwaya a gurinsa kana da sama'i da shi ne sannan ne zai zama tadlisi <coughs> wannan shine ta'rifin tadlisul isnad wa minhu yana daga cikin nau'ukan tadlisul isnad an yusammiya shaykha faqat qat'un bihi qat'un bihi al-adat mutlaqan saqat wato ya ambaci ya ambaci malamin kawai ya yanke adat din wato lafazin da zai yi amfani da shi na kala din ko an ko haddasana ko akbarana ba zai kawo shi ba a farko kawai sai dai ka ji ya faɗi sunan malamin yace az-zuhri عن سعيد بن المسيب أنا كذا بيتي حدثنا ما بيتي أخبرنا ما بيتي عن ما بيتي قال ما كوي كوي تيمكو الزهري عن سعيد بن المسيب أنا أبي هريرة الشيخ فقط قطع به الأداة قطع به أي قطع منه به أنا بمعنى منه ينكي مكا الأداة ضد شيء إسناد مطلقا ba tare da wato kawo haddasa na ba tare da kawo abin nan akbarana ba ba tare da an ba saqat ya shafe su hazafa min al-isnad ya shafe su daga cikin isnadin an kawar da su daga cikin isnadin a misalin wannan Ali ibn Khashram yana cewa wata rana muna wajen Sufyan ibn Uyaynata sai aka ce da shi sai sufyan ibn uyayna ta kawai sai ce az-zuhri sai ka hadisi sai ce az-zuhri sai ka hadisi sufyan ibn uyayna almajirin zuhri ne ce az-zuhri sai ka hadisi shine sai suka tambaye shi haddasa az-zuhri <laughs> zuhri ne yake ga maka duk wannan sai ya shiru sai suka ce a sami'tahu min az-zuhri daga zuhri kaji sai ce la lam asma'ahu min az-zuhri wala mimman sami'ahu min az-zuhri ban ji shi daga zuhri ba ban ji shi daga wanda ya ji shi daga zuhri ba wato sa da zuhri akwai wajen mutum biyu ma na bihi abdurrazzaq an ma'mar an az-zuhri kaga mutum biyu ne ma sa da zuhri abdurrazzaq an ma'mar an zuhri saboda ko da abdurrazzaq ya faɗa shi ma bai ji daga zuhri ba to wannan wannan shine suke kira tadlisu alqat'i tadlisu alqat'i kawai ya kawo sunan malamin kawai ya yanke a dadin shine suke cewa tadlisu alqat'i sai ce wa minhu aqfun akwai tadlisu alaqfi daga cikin nau'in tadlisu alislad akwai tadlisu alaqfi tadlisu alaqfi shine ya kawo malamai guda biyu dukkan su malaman sa ne amma a wannan hadisin da zai kawo ya ji ne daga ɗaya bai ji daga ɗayan ba amma sai ya kawo ɗayan da ya ji daga wajensa sai ya goya wanda bai ji daga wajensa ba a kansa ya ɗafinsa in ka tashi sai ka zaci duka biyun ya ji daga wajensu ya ce haddasana fulan wa fulan haddasana fulan wa fulan a nan kun san larabci shi lokaci da ake takadirin wasu wasu huruf wasu wasu wasu wasu abin wasu wasu kalmomi wanda babu su a firci amma za ka kaddara su shi anan akwai takadir akwai mahzuf a ciki haddathana fulan wa fulan ai wa haddatha fulan an gane na ji daga wajen malam ibrahim akwai kuma wani malam ahmadu da ban ji daga wajensa ba shi ma dai kuma cikin malamai na yake ce na ibrahim kaga haddasa na wannan ba ka zargi da karya ba dan daji sai na ce kuma wa ahmad ina nufin wa haddasa ahmad ba wai shi ma ina nufin wa haddasa na ahmad wa haddasa an gane akwai mamaci tsakanin haddasa da haddasa na akwai haddasa na ni ya gaya mana naji wa haddasa kuma ya faɗa wannan da ba faɗa ba ba zan gaya muku ba to wanda shine tadlisul aqfi shi ma malamai sun gano shi sun ce misalinsa wata rana almajiran Hushayn ibn Bashir al-Wasiti sun taru a gabansa sai suka ce da shi duk abin da za ka kawo mana na tadlisi yau fa ba za mu rudda mu rubuta ba sai abinda muka tabbatar kaji sai ce to kiran sai zauna yana ta gaya musu haddathana Husayn wa mugira an Ibrahim haddathana Husayn wa mugira an Ibrahim yana ta bada hadisi sai da ya gama sai ce adallastu lakum shay'an na muku dalilin yau suka ce a la la la la la la la ce bala bala <laughs> na muku tadalisi ba ku gane ba yace kullu ma kuma an husayn fa huwa sama'i in dai daga husayn na gaya muku naji wa wa lam asma min mugira amma shi mugira bai ji wa dari san daga wajensa ba saboda haka yace haddathana husayn wa mugira ay wa haddatha mugira yace wa minhu asfun wa kaza an yuzkara haddathana wa fasluhu wa fasluhu wa fasluhu tsara. sannan wa minhu yana daga cikin nau'in tadlisul isnad an yazkura alif din nan ta itlaq ce ay an yazkura rawi mai ruwaya ya ambata haddathana sai yayi shuru wa fasluhu alismu tsara anan kuma ya abin nan ya yanke sunan yace na sai ya faɗi sai ya faɗi malaminsa sai ce haddasa na sai ɗanyi shiru kamar yana gyara murya sai ce hussein an gane haddasa na wato kamar ya fasa wannan maganar sai ce hussein yana nufin wancan sunan bai haɗa shi da wannan fi'ilin ba an ce umar ibn ali al-muqaddami abu hafs yana irin wannan tadlisi tadlisi ne mai mummuni tunda shi ƙa'idodin tallisi ba su bayyana maka shi ba tunda ai ƙa'idar gane a yi amfani da wata kalmar da tahtamilu tahtamilu amma shi wannan a rubuce abin da za ka gani Haddasa na fulan amma lokacin da yake yin abin ya rika shan wani dan numfashi kafin ya faɗi sunan saboda ka ya yanke wannan juna daga 'yan uwarta da ce haddasa na din ya ɗan yi wani gyaran murya ya ɗan wani gyaran sannan kuma sai kawai ya tashi wai ya fa ba ta wacce haddasa na din yanzu sunan kawai ya jawo to shi yasa suke cewa wannan tadlis yana da muni shi yasa a tarjamar Ali ibn Umar ibn Ali al-Muqaddami suka ce kana yudallis tadlisan shadida kana yaqulu haddathana fa yaskut thumma yadhkur isma shaykhi tawana istisma da ka gane in ba kana zaune a gurin na'am yace wa kulluhu zammun dukkan wannan nau'i na tadlisi abin suka ne abin zargi ne saboda me saboda attashabbu ne bi malam yu'ta kana kana kuri da abin da ba naka ba abin da ba naka ba abin da baka ji ba wa nuna an yuhmadu bi malam yaf'alu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kana so a rika ka da abin da baka yi ba kana so ka ce ka kana so a rika zaton kaji alhalin baka ji ba wasu malamai suka ce zai shiga cikin mangasha na falaisa bin saboda akwai gushu a ciki to amma kuma manya sun yi an same shi a cikin manya babu yadda za ka yi shi yasa malamai suka ce ba a cewa yana wato zubar da malami gaba daya tadlisi baya rushe malami gaba daya amma dai ba abin yabo ba ne abin suka ne abin gari. shi yasa da ce wa kulluhu zammun sai ce wa wasu sun ce bal a bar waccan magana ba wai zargi ba ne. Jara, fa'ilahu ya ma wato er, er, er, soki shi mai aikata hakan wato ya zama abin suka abin da zai lalata shi wanda yake aikata haka walau bi marratin wadah ko da sau ɗaya bayyana yayi to ya gama yawo wannan maganar ta yi tsanani in aka faɗe ta haka to manya irin su al'amash irin su abu isa irin su katada wanda manya-manyan tabi'ai ne kuma hadisai tili tili tili tili sun biyo ta hannunsu in ka ce ka soke su ka zubar da su ka soke musu inji to hadisan da suka rotuwa za ka yi to amma ba ƙarya ba ce sukan yi yadda ba za ka tobe su da ƙarya ba shi yasa suke amfani da wasu lafizza waɗanda ba za su fito su ce maka sun ji alhalin ba su ji ba sai dai su baka wani abu mai baki mai harshen damo wanda kai ne kawai za a bagarar amma malamai duk sun riga sun gama bayani sun gama tattaro abubuwan ka'idojin duk suna da saura ka babu wata matsala wanda duk ana baka labarin abin da ya riga ya faru ne amma hanyar magance shi wannan an gama shirya ta an gane ko illa iyaka ka san da shi dan ka dauka haka kawai ilimin yake tafiya ka zube kowa yana faɗa abin da ya faɗa ba a tare da an sa masa ido ba shi yasa abin nan al shu'ba ya fi kowa ya fi kowa kinta cewa an akhir min as-sama ahabbu ilayya min an udallis in rufito daga sama fado in kwankwatsa in mutu ya fi soyuwa gare ni sama da ita da nisu yana cewa at-tadlisu akhul a wasu ruwayo ma da in yi tablisi gara a kama ina zina na ga duk wanda yana nuna yadda ya tsana abin amma cikin malamansa manyan malamansa akwai masu tadrisi al'amash sa ne yana tadrisi abu ya taƙa sabi sa ne yana tadrisi qatada malaminsa ne duk suna tadrisi to sai yake cewa ɗalibansa kafaitukum tadlisa talata malaman nan uku duk na ɗauke muku su na muku maganin su saboda haka in dai ruwaya ta biyu ta hannun shu'uba daga waɗannan malaman to ba a ma bincike sun yi ko ba su yi ba kawai ba su yi ba Don in sun yi ba inda za a yi ɗauka Don yana cewa kullu hammi famu qatada idza qala akhbarana haddathana katabtu wa idza qala anta waqaftu yace in atada yana ba mu hadisi ido na kan bakin sa in yace haddathana akhbarana sai rubuta da yace an sai tsaya wannan ba na bane shi yasa suka ce inda ya biyo ta kan hannun ya haifu sa'id al-qattan ruwayo waɗanda in suka biyo ta hannun ya haifu sa'id al-qattan ko suka biyo ta hannun sha'uba to wannan baka ma tsayawa kana bincike to ai akwai al'amash ya ce an bai ce an ba a'a sun riga sun gama wannan aiki ko ka ga an a cikin isnadin kar ta dame ka sai da suka tabbatar ya ji sannan suka rubuta والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل والمرتضى مغانا يرججي يرججيا كربتيا قبولهم قبولهم كربسوا ولا زي إيه لما إضافة إلى, المس... إلى المفعول كو إلى الفائد كفي إلى المفعول قبولهم كربسوا مدلسين مغانا كربتيا يرججيا أنا كربسوا وأن سكي تدليسي ko kuma qabuluhum su malamai suna karɓar masu tadlisi in sarrahu bil wasli in sun bayyana ƙarar sun ji wato su yi amfani da kalmar sami'tu ko kalmar akhbarana akhbarani ko kalmar haddasana ko haddasani in suka yi amfani da kalmar da suke nuna sun ji sun bayyana ƙarara to a karɓe su wancan tadlisin da suke yi ba zai cutar da adalarsu ba an gane saboda ka waccan magana da cewa bal jarah ilahu ba magana ce da sai karɓi gurin malamai ba don in kai haka to manya-manyan malamai ya za ka yi da su musamman malaman kufa malaman kufa sun buɗe wa kansu ƙofar tallisi amma malamai ba su yi shiru game da abin ba fal'aktaru haza sahahu da yawa daga cikin malamai wannan magana ita ce suka inganta da yawa daga cikin malamai malaman hadisi malaman fiqh malaman usulul fiqh haza ai haza alqaul wannan magana sahahu ita ce suka inganta sauraka magana mai inganci a gurin malamai shine idan mudallisi yace na ko akhbarani in kaga isnadi ya ce an to binciki sauran hanyoyin hadisan in kaga duk a sanyo hadisan da ka samu sai an an an kake gani to ka ja da baya hadisin akwai talliti a ciki akwai yiwuwar bai ji ba amma idan ka bincika ka bincika ka gano akwai inda aka samu ya ce akbarana ko haddasana to wanda ya nuna cewa waccan an ɗin katta dame ka ya ji hadisin hadisin karɓaɓɓe ne na na'am وما أتانا في bi an فحمله ala subutihi kamin saboda haka eh, tajlisi wani abu ne da malamai suka tsaya suka yi aiki a kansa suka rarraba ma malaman malamai a wajen tallisi din dabaka dabaka ba wai dabaka ɗaya ba ne wajen dabaka guda biyar ce kamar yadda zamu yi bayanin ta insha Allah tun da babin bai kammala bai kammala ba baitocin da suka za su za su za su rage insha Allah da yamma za mu yi bayanin su mu karkare mu dan yi tsokaci akan dabaka ta mudallisin da kuma yadda ake bambance wanne ne sai an yi bincike ko wanne ne za a iya karba kai tsaye abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh